irkoy irkoy ba hmm. wonen irguguji hmm. irgi zalay zay warayde irkoy hmm. haddegi jawahiril mani bangandi haligiya kotal farida bangandi irgara warayde irkoy aran kan kanga maɗi se groupe kayera de tele yera da yera irkoy se wuci une ise imara cawodinde canneyo <laughs> إيمان كوندي دسن نيو زاكي جو جواهر المال كوندي إلكو يسيه ويزالة زين واري دي إلكو إيمان من جا كيد كوندي عارسي أبا أو أما سنتكلم نعم جواهر المال ويزالة زين جاكي إذا جواهر المال يسين جاكي زين فوسي بعد يجاكي سبام دمار سبام سبام سبام دمار مانا بوني سبام دمار ما جواهر المال با من كيزالة زين بوم من تجاري كل نوكي نقدر بجواهر المال سامو منطق الصوفي يكون لوجه جيتا واري مالي سامرياتين كون جواهر المعاني وكاد كارن غني عقيدة كان هو أجارادي عقيد نو كان زي بافوسي أه نان كان إجنة دبور تكي إجنة دبور يجوا ياتيني تقولنا قطر على زنا ودين حديث ينتشي حديث ينتشي ويقول كي إجنة سيدنا يجي تيجي نقطر على زنا أدين دومي كده يبغى ihin kan kantuma wa kango jawahiril mani agoni alkawnu kulluhu wallahu takahare kulu marganante dunguren diyam bo takahare kulu marganante dinni guna dinni la sabu dila kalla sabi ikulu niga beke ikko gino dayno ikul dire dire imisi kandine se fayyanti ga fayda filan wani di wani wani takahare me ame wallah ikulu kan gudi irko gino ra dayno gaya dire nisidu taka hari fallan kan kan manin gubon kan nan gubon taka nisiduwa nisidu taka hari fallan kan gogin moize kan gwase de kan be kan gwase de ke kan gwase dan kan gwase kan man tiwon kai ko da taka hari fallan no sin du fundi kan man tiwon kai ko da se wodi se na yawan mali kan na ege tijane go da go da mali na ya. ne se Salat done. نعم بس القرآن بون دمبر مالو نعم لو جوار مالو تجاني كنو قابي ولا ما تجاني كنو قابي التجاني يقول كان دول بوستر تجاني كذا دين بي والمتي تو جواهر المعاني تجانية أو تنتنغ بورتي تجانية أنك كجهاري إنزا